hukuncin da ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin ƙasar ta austria na zama irinsa na farko da aka taɓa soke sakamakon zaben shugaban ƙasa kuma aka kira da a sake gudanar da sabo a wata ƙasa ta ƙungiyar tarayyar turai ta eu hukuncin wanda shugaban kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta austria gerhard holsinger ya sanar na zama wata nasara ga jam'iyyar freedom party wato fpo wadda ta kalubalanci sakamakon zaben ranar 22 ga watan mayu bisa zargin tafka kurakurai masu yawan gaske tuni dai shugaban jam'iyyar heinz christian strache ya kira kuncin da kotun ta yanke da babbar nasara ga tsarin demokuraɗiyya. ya ce und da mulki da doka su ne suka yi nasara a yau. Al'ummar ƙasa ma sun yi nasara. domin sun samu tabbacin cewa bayan kurakure masu yawa da aka tafka kotun tsarin mulki ba za ta kyale ba dole a ɗauki mataki saboda haka muna maraba da wannan hukunci ganin cewa yanzu haka ana jiran ranar da kasar birtaniya za ta fice daga kungiyar eu biyo bayan ƙuri'ar amincewa da ficewar kasar da al'ummarta suka kada a makon da ya gabata duk wata nasara da ɗan takarar jam'iyyar FPO a austria norbert hofer zai samu za ta karfafa gwiwar jam'iyyar da ma takwarorinta a ƙasashen faransa da netherlands da ma a wasu wuraren da ke nema a rage wa ƙungiyar eu ƙarfin iko ko ma a fice daga ƙungiyar gaba ɗaya a ƙasar austria dai majalisar dokoki ce ke yanke hukunci game da ƙuri'ar raba gardama amma ba shugaban ƙasa ba sai dai duk wata nasara da mr hofa zai samu za ta ƙara masa kaimi a ƙasar na gudanar da zaben raba gardama ko ƙasar za ta ci gaba da zama cikin tarayyar turai sai dai a lokacin da yake mayar da martani bayan hukuncin kotun shugaban gwamnatin austria christian kahn ya ce bai ga wani abin ta da hankali a nan ba Ich möchte betonen, dass dieses ina tabbatar da cewa wannan hukuncin ba zai zama wani abin so sarai ba, ko wani abin da za a yi jayayya a kai. ya nuna karara cewa tsarin mu na da ƙarfi kuma yana tafiya kan kyakkyawar turba ina son a yi gajeren yakin neman zaɓe ba tare da furta wasu kalamai masu sosarai ba. Äh, 'yan kasar dai sun bayyana mabambantan ra'ayoyi game da hukuncin. Idan babbar kotu ta yanke wannan hukunci, dole mu amince da shi. ba zan iya cewa ko hukuncin ya yi daidai ko bai yi ba wannan kuwa cewa ta yi Also ich bin sehr überrascht darüber, das zu hören. Na yi mamaki matuka da jin wannan domin na yi amanna duk da kurakuran da aka samu an kidaya ƙuri'un daidai ko da yake an yi kidayar da wuri. Hukuncin dai ya zo ne mako guda gabanin a yi bikin rantsar da mutumin da ya lashe zaben wato Van de Bellen. Kawai yanzu ba a sanar da ranar da za a sake gudanar da zaben ba. amma kafin lokacin shugabanni uku na majalisar dokoki za su tafi da ragamar shugabanci cikin su kuwa har da Norbert Hofer bayan shugaba mai ci Hans Fischer ya sauka a mako mai zuwa.